صدق الله العلي العظيم اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد Bismillahirrahmanirrahim. Kun kamo rediyo VOH wasu a cikin shirin sa na yammacin yau Laraba ta bawa ranar samu. Muhammad Aminu Ibrahim Kiyawa ke muku sallama kuma zai jagoranci shirin. Ga kuma irin abubuwan da muke ɗauki da su. Da farko dai kamar da muka saba za mu kawo muku cikakkun labaran duniya. ba nan sai mu kawo muku shirin nan na Afirka a yau daga shi kuwa sai shirin nan mai koyi harshen Farisanci shirin nan na matacin al'umma na nan tafe daga shi kuwa sai shirin nan na shiriyar Alkur'ani daga karshe mu cike shirin namu da shirin nan na duniyar mu a yau amma kafin nan ga shirin kokun tare da Abdullahi Salihu Katsina. Kokun san. jama'a masu saurare assalamu alaikum yau laraba ɗaya ga watan fabrairun shekara ta 2023 wanda daidai da goma ga watan rajab na shekara 1444 hijira kamariya masu saurare ko san cewa shekaru 65 da suka gabata a rana irin ta yau wato ɗaya ga watan fabrairun shekara ta 1958 kasashen masar da syria suka rataba hannu akan yarjejeniyar dunkulewar kasashen su biyu domin samar da ƙasa mai suna haɗaɗɗiyar jamhuriyar larabawa bayan nasarar da gwamnatin jamal abdul nasar ta samu a ƙasar masar a kan ƙasashen ingila faransa da kuma isra'ila a yakin mashigar ruwa ta suez jamal abdul nasar ya zama barzan ƙasashen larabawa wanda kuma wannan ne sa aka amince da buƙatar haɗin kan ƙasashen larabawa da ya gabatar domin fuskantar yahudawan isra'ila bayan hau kuma an gudanar da zaɓen rafa gardama a ƙasashen biyu a ranar 22 ga watan fabrairun shekarar wannan ya sami amincewar mutanen kasashen biyu daga baya kasar yaman ta haɗe da sabuwar kasar a cikin shekara ta 1958 sai dai dunkulewar kasashen uku bata dawwama ba domin saɓani a kan rarraba mukamai a sabuwar gwamnati inda ƙasar syria ke ganin masar ta sami wata dama ce kawai domin ta ɗora kanta a kan ƙasashen larabawa akan haka a ranar 28 ga watan satumban shekara ta 1961 sojoji suka yi juyin mulki a ƙasar syria suka kuma shalanta cewa daga sabuwar haɗaɗɗiyar ƙasar larabawan bayan shekaru uku da kafuwarta daga ƙarshe masu saurare ko kun san cewa shekaru 44 da suka gabata a rana irin ta yau ma'aikatar harkokin wajen ƙasar amurka ta bada sanarwar cewa jawaban da jagoran juyin juhalin musulunci na kasar iran imam khomeini ya yi a makabartar ta zahara bayan dawowarsa daga gudun hijira da kasar faransa jawabi ne na nuna adawa ga kasar ta amurka haka ita ma isra'ila ta bayan damuwar ta matuƙa dangane dawowar tasu da kuma bayanan nasa a bangare guda kuma tare da soviet ta bayyana dawowar ta margayi imam khomeini da jawabin da ya yi a matsayin wata manuniya ga babban sauyi da aka samu a kasar iran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 biyar hudu takwas shida ga waɗanda suke son tuntuɓar mu ta wayar tarho kuwa ana iya bugo mana ta waɗannan lambobin kamar haka sifili sifili tara takwas biyu ɗaya biyu uku sifili shida shida takwas uku ɗaya ko kuma ta wannan lambar sifili sifili tara takwas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 yanzu kuma sai a dakaci cikakkun labaran duniya. Labarun duniya da farko ga kanunsu. ana tunawa da ranar dawowar imamu Khomeini ya dala tabbata a gare shi daga zaman gudun hijira bayan gushewar shekaru sha hudu. a somaliya ana taron kasashen makwabta domin tattauna da za a murkushe kungiyar 'yan ta'adda ta ashabab an yi gangami na yin kira ga birtaniya da ta daina sayarwa da saudiya makamai a birnin london to yanzu sai a gyara zama domin aji cikakkun labarun ana tunawa da ranar da wanda ya asasa juyin juhalin musulunci na iran mariga imamu khomeini da allah tabbata gare shi ya dawo daga zaman gudun hijira bayan gushewar shekaru sha hudu imam khomeini wanda ya asasa jamhuriyar musulunci ta iran ya dawo kasar ne dai a rana irin wannan ta farkon watan fabrairu na shekara miladiya ta 1979 inda miliyoyin al'ummar kasar suka tarbe shi dawar imamu khomeini yarda allah tabbata a gare shi daga gudun hijira a kasashen iraki turkiya da kuma faransa ya zama wani zango mai matukar muhimmanci na kaiwa ga cimma nasarar juyin juhadin musulunci a ranar 11 ga watan fabrairu na shekara ta 1979 a kowace shekara a nan iran da ya yi ana fara bukukuwan zagayowar cin nasarar juyin musulunci daga farkon watan fabrairu da imamu khomeini da allah tabbata a gare shi ya dawo har tsawon kwanaki goma a jere da aka bai wa sunan kwanakin hudawar alfijir iran ta bayyana cewa haramtacciyar kasar isra'ila tana tattare da abubuwan da za su rusa ta daga cikinta kakakin ma'aikata harkokin wajen iran dr nasir kana'ani ya wallafa a shafinsa na twitter cewa barnar da 'yan sahayuniya suke yi wa kawancin gwagwarmaya ba zai tsiratar da su daga rushewa ba domin ɗabi'ar rushewa tana tattare da su dr kana'ani ya yi ishara da yadda haramtacciyar ƙasar isra'ila take fama da matsaloli na cikin gida masu tsanani sannan da gwagwarmayar al'ummar gaza da wasu filayen daga guda uku na 'yan gwagwarmaya a yankin yammacin kogin jordan dr Kana'ani ya karkare da cewa zubin tsarin na sahiyoniyanci yana tattare da abubuwa da za su kai shi ga rushewa da kansa a can kasar somaliya an bude taro na shugabannin kasashen makwabta domin tattauna yadda za a murkushe al-shabab shugaban kasar somaliya sheikh muhammad ne yake karbar bakuncin taron kasashen yankin a birnin magadishu inda ake tattauna hanyoyin da za a bi domin a murkushe kungiyar 'yan ta'adda ta shabab daga cikin mahalarta taron da akwai shugabannin kasashen kenya jiboti da kuma habasha shugabannin kasashen hudu za su kuma tattauna da za su kai wa kungiyar ta shabab mai alaka da alka'ida harin haɗin gwiwa da zumar murkushe ta to kuna tare da radio biyoyi hausa da ke karkashin hausa tv daga nan tehran an yi gangamin yin kira ga birtaniya da ta daina sayarwa da saudiya makamai ƙungiyoyin fararen hula da masu fada da yaƙe-yaƙe sun yi gangami a bakin kotun koli ta birnin london suna masu yin kira ga birtaniya ta daina sayarwa da saudiyar makamai masu zanga-zangar a birnin london sun kuma daga kwalaye masu dauke da takin yin kira ga kotun kolin kasar da ta yanke hukuncin hana gwamnatin birtaniya ci gaba da sayarwa da saudiya makamai a halin yanzu dai kotun kolin kasar ta birtaniya tana yin nazari ne akan yiwuwar ci gaba da sayarwa da saudiyar makamai ko kuma a'a. za kuma ɗauki mako guda dai kafin kotun ta yanke hukunci na ƙarshe an zargi gwamnatin ta birtaniya da sayarwar saudiya makaman take amfani da su a ƙasar yaman da yake cin rayukan fararen hula an naɗa mace a matsayin firaministan ƙasar equatorial guinea ta farko shugaban ƙasar ta equatorial guinea teodoro obiang ba sosgo shine ya sanar da naɗin manuel roca bote a matsayin firaministar ƙasar ta farko mace gabanin naɗin nata madam bote ta riƙe mukamin ministan ilimi mai zurfi na ƙasa da kuma ministan wasanni tun daga shekara ta 2020 har yau ta taɓa zama mataimakiyar shugaban tsangayar adabi ta jami'ar ƙasar national university of equatorial guinea mataimakin shugaban kasar ta equatorial gini wanda kuma ɗa ne ga shugaban kasar shine ya wallafa a shafinsa na twitter cewa a karan farko an naɗa mace a matsayin firaminista wanda hakan yana a matsayin ƙarin dalili akan yadda ƙasar ta mayar da hankali wajen samar da daidaito a tsakanin maza da matan ƙasar ita dai botoy ta maye gurbin francisco obama a ne wanda ya rike mukamin firaministan ƙasar na tsawon shekaru takwas kasar equatorial guinea da ta yi shekaru 44 a karkashin shugabancin obiang todoro wanda ya hau ga mulki ta hanyar juyin mulkin da ya kifar da gwamnatin kawunsa francisco macias nguma a shekara ta 1979 obiang dan shekaru 80 a duniya shine shugaban kasa mafi daɗewa a duniya akan karagar mulki in aka cire sarakuna to ƙarshen labarin duniyar kenan. madalla labaran duniya ke aka saurara yanzu kuma sai mu je shirinmu na gaba wato shirin na afirka a yau tare da hassan barka afirka a yau Jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkan ku da yau da kuma sake haduwa da mu a wani shirin na Afirka a yau shirin da ke nazari ko tattaunawa da masana kan wani batu da ɗau hankali a nahiyar mu ta Afirka. To har wa yau dai muna kan batun nan na yadda dangantaka tsakanin Faransa da kuma Burkina Faso ke daɗa tsami. Batun da ya fito hakan shine kiran da Faransa ta yi wa jakadanta a Burkina Faso domin tuntuɓa. Hassan barka ne ke muku sallama a cikin shirin da fatan kuma za a kasance a tare da mu. Tomarila dangantaka dai tsakanin Faransa da kuma Burkina Faso na dada tsami lamarin da ya fito hakan a fili shine yadda Faransar ta kai ga kiran jakadanta akan abin ta kira domin tuntuɓa wanda ke nuna cewa dai dangantakar da ke tsakanin kasashen biyu na daɗa kamari a halin da ake ciki dai faransa ta amince da buƙatar shagororin mulkin sojin burkina faso na janye dukkan sojinta daga ƙasar burkina faso da ke fama da hararen masu ikirarin jihadi ta ce tana son kare kanta akwai sojojin faransa guda 400 a burkina faso waɗanda ke da wata ɗaya kafin su fice daga ƙasar a shekarar da ta gabata sojin faransa suka janye daga mali kasar da sojinta suka shafe kusan shekara takwas suna fada da masu ikirarin jihadi faransa dai ta ci gaba da kulla kawancen soji da kasashen da ta yi wa mulkin mallaka da ke afirka ta yamma inda take cewa tana taimaka musu da yaƙi da masu ikirarin jihadi waɗanda ke cin karansu babu babbaka a yankin ƙarƙashin tawagar barkan sai dai zargin da ake yi masu na zuwa da niyyar wawushe arzikin kasashen ya janyo wa kasar bakin jini inda zanga-zangar kin jinin sojin ta ke daɗa wanzuwa kasashen da tuni suka raba gari da sojin na faransa irin su mali da jamhuriyar tsakiyar afirka a yanzu sun soma aiki da sojin hayar rasha na wagner kawo yanzu dai burkina faso ta musanta rahotanni da ke cewa za ta yi aiki da sojin hayar na rasha wajen yakar masu ikirarin jihadi sai dai wasu jami'ai daga cikin kungiyar sun riga da sun shiga kasar a cewar kamfanin dalancin labaran afp faransa dai ta tabbatar da samun bukatar janye dakarun nata daga burkina faso mai magana da yawun ma'aikatar harkokin wajen faransa ya tabbatar da cewa gwamnatin burkina faso ta aike da bukatar ganin sojinta sun fice daga kasar za mu mutunta sharuɗan yarjejeniyar ta hanyar amincewa da bukatar a cewar mai magana da yawon ma'aikatar harkokin wajen kasar ta faransa burkina faso dai ta ɗauki gwamman shekaru tana fama da ayyukan 'yan ta da ƙayar baya wanda ya tilastawa mutum kusan miliyan biyu barin gidajensu a baya bayan nan wasu da ake zargi masu ikirarin jihadi ne sun yi garkuwa da wasu mata guda sittin waɗanda suka je daji neman itace a yankin arewacin ƙasar ta burkina faso sannan a farkon watan nan an gano garokin mutum 28 da aka harbe a garin nuna da ke arewa maso yammacin kasar an dai sako matan da tuni hukumomin kasar suka karbe su tun bayan da kaftin ibrahima turawure ya kwace iko da mulki a burkina faso a watan satumba an yi ta yaɗa jita-jitar cewa zai fara aiki da sojin hayar rasha na wagner waɗanda takwarorinsu na ghana suka ce abin damuwa ne kaftin turawure ya yi alkawarin sake kwace iko da yankunan da ke hannun masu ikirarin jihadi da kuma gudanar da zaɓuka a watan yuli na shekarar 2024 mai zuwa dai da hukumomin sojin ga wagadugu suka sanar da faransa da wannan matakin a hukumance gwamnatin paris ta kira jakadanta luc haddad a kan abin da ta kira domin tuntuɓa a game da halin da ake ciki a burkina faso mun dawo matakin kiran jakadan mu zuwa paris domin tuntuɓa kan yanayin da ake ciki da kuma alakar da ke tsakaninmu a cewar likidarse a game da batun kiran jakadan na wucin gadi ko kuma gaba ɗaya kakakin ma'aikatar harkokin wajen faransa an claire lejeune ta ce paris ta cimma matsaya da hukumomin burkina faso cewa za su tattauna batun cikin tsanaki da kuma kyakkyawar hulɗar diplomasiya kamar yadda aka saba shi dai a tsarin diplomasiya irin wannan kiran jakada domin tuntuɓa yana nufin nuna ɓacin rai na wata ƙasa ko kuma a kira shi da rikicin diplomasiya to sai dai shi kiran na jakadar na faransa ya ci karo ne da bukatar da hukumar burkina faso suka gabatar a watan disamba da ya gabata na canza jakadar na faransa jakadan wanda ke a wagadugu tun cikin shekarar 2019 ya dai ci gaba da kasancewa a kasar ta burkina faso ita dai burkina faso na mai bukatar ficewar sojojin na faransa duba da yadda al'amuran tsaro ke ci gaba da rincaɓewa a kasar burkina faso dai na mai kalubalantar yarjejeniyar 2018 da ta tanadi zaman dakarun na faransa a kasar kuma kamar yadda yarjejeniyar ta tanada sojin na faransar za su fice ne wata guda bayan samun takardar a rubuce a game da yadda hulɗa tsakanin faransa da burkina faso ke ƙara taɓarɓarewa da kuma yadda ƙin jinin sojan faransa ke ƙara bazuwa a ƙasar hukumomin na faransa sun bayyana a kwanan baya cewa sojan na faransa ba za su tsaya a ƙasar ba ba tare da amincewar hukumomin burkina faso ba akwai dai sojin faransa na musamman kimanin 400 a rundunar da ake kira sabar a burkina faso sojojin kuma za su fice nan da karshen watan fabrairu sannan kwashe dukkanin kayayyakin aikinsu zai kai zuwa karshen watan afrilu kamar da wata majiya daga faransar ta shaida wa kamfanin dillacin labaran afp a cewar wasu majiyoyi masu cin karo da juna mafita ita ce yanzu sake girki dakarun da aka kwashe a burkina faso a makwabciyar kasar jamhuriyar nijar inda ke akwai kusan sojin na faransa dubu biyu faransa dai na zargin kasar rasha da kisa kin jininta da ake yi a afirka wanda kuma bai rasa nasaba da yadda rashar ke samun karbuwa a yankin moscow dai ta yi watsi da sarkin tana mai cewa duk abin da ke faruwa laifin kasashen yamman ne kuma su suka janyo wa kansu duba da siyasar su ta kasa da kasa idan yau mahukuntan mali ba su gamsu da aikin su zan faransa ba ba laifinmu ne ba a cewar ministan harkokin wajen rasha sarki lavrov Musa Labrov na mai da martani ne kan kalaman shugaba Emmanuel Macron na Faransa. Da aka tambaye shi a ranar 22 ga watan Janairu game da halin da ake ciki a Burkina Faso, shugaba Macron ya buƙaci da abin da ya kira murɗe labarai na wasu masu ƙinmu da kuma rasha. Ministan harkokin wajen ƙasar rasha ya bayyana a wani taron manema labarai yayin ganawa da takwaransa na Eswatini ko kuma tsohuwar Swaziland cewa moscow ba ta shige a cikin harkokin cikin gidan wata ƙasa ko kuma wasu ƙasashe da yake shaidar cewa ƙasar na goyon bayan ayyukan ta'addanci sergei lavrov ya yi tun cewa ƙasarsa ta goyi bayan faransa a kwamitin tsaron majalisar ɗinkin duniya a ƙudurin neman girke karunta a yankin sahel domin yaƙar waɗannan 'yan ta'addan da faransar ta goyi bayan su a libya sannu a hankali dai kyamar faransa na ƙara bazuwa a yankin na sahel tuni sojojin ta kimanin hamsin suka fice daga afirka ta tsakiya kuma hakan ya zo watanni kaɗan bayan da sojin na faransa suka fice daga ƙasar mali rasha dai an ce tana da masu ba da horo biyar a afirka ta tsakiya waɗanda ba sa shiga faɗa kai tsaye da gungun haramtattun ƙungiyoyi masu ɗauke da makamai sannan kuma tana mai ƙalubalantar rudanin da ake da shi na cewa akwai alaƙa tsakanin sojojinta da kuma sojojin haya na wagner To masu sauraro da hakan ne kuma kawo ƙarshen shirin na yau sai kuma wata fitowa idan Allah ya sake haɗa mu kafin nan dai a madadin kowa da kowa ni Hassan barka da na shirya da kuma gabatar da shirin ke cewa bisalam a huta lafiya. mu na gaba shine shirin nan na mu koyi harshen Farisanci. آموزش زبان فارسی مکویی هرشن فارسنچی bismillahi rahim jama'a masu saurare assalamu alaikum barkamu da saduwa da ku a cikin wannan shirya na mu koyi harshen farisanci inda da Allah ubangiji yau za mu shiga cikin darasi na 45 kafin mu shiga cikin shirin gadangadan muna karatar da ku cewa wannan shiri dai muna watsa shi ne a kowace rana ta talata kuma za a iya samun mutanen shirin a shafinmu na intanet matukar da aka ziyarci wannan shafi kamar dai da aka je a cikin shirin da ya gabata maryam dai yarwa ce ga ramin sannan kuma tana aikin jinya ne a wani babban asibiti da ke titin hafiz a cikin birnin tehran a yau sun riga sun aji magana za su haɗu da ɗan uwanta ramin domin su kai ziyara a wajen 'yar uwar mahaifiyarsu to amma bisa la'akari da cewa ramin yana da aika da dama watakila hakan ya sa ya manta da wannan alkawali wannan ne sanya uwarsa maryam ta ɗauki wayar tarho ta buga masa domin ta tana sar da shi amma bata same shi ba sai abokinsa muhammadu ne ya ɗauki wayar tarho inda maryam ɗin ta bar saƙo gare shi cewa ya gaya masa cewa batun tafiyar su zuwa gidan yar uwar mahaifiyarsu yana nan daram kamar yadda suka aji magana tun farko. To domin jin yadda hakan ta gudana baki ɗaya sai a kasance tare da mu a cikin shirin. To amma kafin nan sai an fara sauraron dukkanin kalmomin da za a yi amfani da su a cikin shirin baki ɗaya kamar haka. الو بفرمایید هلو بسم الله سلام سلام علیکم درست است؟ حکنه؟ ببخشید یا رامین هست؟ رامین یه ننن؟ الان ینزو من فکر می کنم نی اینا تنانن دانشگاه جمعه شما دانید کی کسانی او بر می گردد شی زیداو دقیق دیدی من نمیدانم نی بنسنی با اما سیده ساعت دو قرپی بیو پیغام ساقو شما می دهید کی زاک بایر بله ای حتما تبس لطفا دو الله بگویید کفدی من منتظر هستم نی اینا جرا من منتظرش هستم نی اینا جرانسا خیابان تیتی حافظ حافظ او شی میداد ینا بایروا شما منتظرش هستید کی کنا جرانسا روبروی میکلن بیمارستان اسیبیتی یادداشت روبوتاوا یادداشت می کنم اینا روبوتاوا سلام برسانید که ایسر ده گیسوا متشکرم نگوده To madalla, to yanzu kuma sai a saurari tattaunawar da ta gudana ta wayar tarho tsakanin Maryam da abokin dan uwanta Muhammadu. الو بفرمایید الو سلام من مریم هستم سلام مریم خانم حالتان چطور است متشکرم. شما محمد آقا هستید؟ درست است؟ بله بله من محمد هستم ببخشید رامین هست؟ نه الان رامین اینجا نیست فکر می کنم در دانشگاه هست میدانید کی برمیگردد؟ دقیق نمیدانم اما فکر می کنم ساعت دو برمیگردد شما پیغام من را به رامین می دهید؟ بله حتما بفرمایید لطفا به رامین بگویید من ساعت پنج منتظرش هستم در خیابان حافظ او میداند شما کجای خیابان حافظ منتظرش هستید؟ بله روبروی بیمارستان من الان یادداشت می کنم ساعت پنج خیابان حافظ روبروی بیمارستان خیلی ممنون خدا حافظ سلام برسانید متشکرم خدا حافظ To madalla da aka saurari wannan tattaunawa kamar da ta gudana yanzu kuma sai a ƙara sauraranta amma da fassara a cikin harshen Hausa. الو بفرمایید هلو بسم الله الو سلام من مریم هستم هلو سلام علیکم نیچه مریم سلام مریم خانم حالتان چطور است؟ علیکم السلام معلم مریم کنا لپیا متشکرم شما محمد آقا هستید؟ درست است؟ da godiya kai ne محمدو بله بله من محمد هستم ای ای نینه محمدو ببخشید رامین هست یه حکوری رامین یه نن؟ نه الان رامین اینجا نیست فکر می کنم در دانشگاه هست آه ah, ah. ینزو رامین بایا انان ورن اینا تنانن ینا جامعه میدانید کی برمیگردد؟ کسان لوکسن دا زی داو؟ دقیق نمیدانم اما فکر می کنم ساعت دو برمیگردد. تکمه بن سنی ba, اما ina tunanin karfe biyu zai dawo. شما پیغام من را به رامین می دهید؟ کی زکا باید دا ساقونا گرامین؟ بله حتما بفرمایید ای تبس بسم الله لطفا به رامین بگویید من ساعت پنج منتظرش هستم در خیابان حافظ دو الله که مرامین؟ نی اینا جرن کرپی بر اتیتن حافظ او میداند شما کجای خیابان حافظ منتظرش هستید؟ شی یاسن ا حافظ زکی جراشی؟ بله روبروی بیمارستان ای اگبان اسبیتی من الان یادداشت می کنم ساعت پنج خیابان حافظ روبروی بیمارستان نی ینزنن زر بوته karfe biyar titin hafiz a gaban asibiti. Khili mamnun, khoda hafiz, salam bere sanid. Na gode sosai, Allah ya kiyaye, a isar da gaisuwa. Mutashakiram, khoda hafiz. Na gode, Allah ya kiyaye. To madalla, to an dai ji yadda ta kaya tsakanin Muhammadu da kuma Maryam wadda ‘yar uwa ce ga abokinsa Ramin. An ji kuma irin tattaunawa da ta gudana tsakanin su ta waya tarho da irin sakon da ta ban mashi. To kafin mai ban kwana da kude baki ɗaya sai an ƙara sauraron tattaunawar kamar da ta gudana a cikin harshen Farisanci. الو بفرمایید الو سلام من مریم هستم سلام مریم خانم حالتان چطور است؟ متشکرم شما محمد آقا هستید؟ درست است؟ بله بله من محمد هستم ببخشید رامین هست؟ نه الان رامین اینجا نیست فکر می کنم در دانشگاه هست میدانید کی برمیگردد؟ دقیق نمیدانم اما فکر می کنم ساعت دو برمیگردد. شما پیغام من را به رامین می دهید؟ بله حتما بفرمایید. لطفا به رامین بگویید من ساعت پنج منتظرش هستم در خیابان حافظ. او میداند شما کجای خیابان حافظ منتظرش هستید؟ بله روبروی بیمارستان من الان یادداشت می کنم ساعت پنج خیابان حافظ روبروی بیمارستان خیلی ممنون خدا حافظ سلام برسانید متشکرم خدا حافظ تو مدلا تو جمع اما سوراری دکا دکا انا ما کهو کرشن شرن نامو نیو سی اما کونه گبا ایدن الله کیمو زا اجیمو دوکی دا ونی سابن درسی اچکن ونی سابن شری kuma muna ƙara tantar da ku cewa shirin dai ana watsa shi ne a kowace rana ta talata kuma akwai shafin intanet da muke amfani da shi wanda muke ajiye dukkanin mutanen da muke amfani da su a cikin wannan shiri. To kafin mako na gaba ɗin a madadin Muhammadu da Hajifur da ya haɗa shirin a fefe ne Abdullahi Salihu da na jagoranciyar gamar gabatar da shirin ke muku fatan alheri a tarbiyyar mako na gaba. razana bashir ta shigo a cikin shirin na mata a cikin al'umma mata a cikin al'umma jama'a masu sauraron mu assalamu alaikum Zainab ce ke yi muku sallama barkam da haka barkam kuma da sake saduwa a cikin wannan shirin namu mata a cikin al'umma wanda marubuciya freedom ta rubuta to kamar yadda ka sani yau ma za mu ci gaba daga inda muka tsaya jiya. ya musa yana kallon kafata da ta ji bakin lalle da ja a hankali ya ce kenan sannan ya fice ya je ya yi alwala ya dawo ya shimfiɗa mana abin sallah ya miƙo mani hijabi na haka na bi shi muka yi wannan sallah babu ko alwala yayin da ya sallame ya juyo ya dafa kai na ya ci gaba da kwararo mana addu'a kamar jira nake shafa na miƙe na koma bisa gado na kwanta hankali na kwance domin na san ko nema na yayi ba zan amince masa ba har sai na ƙara warkewa ya gama addu'ar sa ya cire kayan da ke jikinsa ya ɗauki brush ya ji yayi wanka sannan ya dawo ya feshe jikinsa da turare ya shafa rob a bakinsa ya dawo jikin gado ya jingina ya zauna a hankali ya kira sunana zainaba cikin fada ya tambaye shi lafiya ya murmushi mai sauti sannan ya ce mai da wukar tambayar ki kawai zan yi na ce ina jinka ya ce tsarki kala nawa gare mu amma ka san aina sani ko na tambaye shi cikin fada fada domin san ban ga amfanin wannan tambayar ba ya murmusha a hankali ya ce ni kam na san wannan zainaba ta shi yasa nake so ki sanar da ni don allah ya karashe maganar cikin wani irin yanayi duk yadda na so in mashi tsiya amma kasawa ne haka na ci gaba da bashi amsa ga duk tambayar da zai mani wacce ta shafi addini kuma babu inda ya ci ni gyara domin na sani tun da safe ya tashi ya fita waje siyo mini ruwan lipton da madara pik ta ruwa haɗe da biredi da bota ta leda simas ya dawo ya iske har lokacin bacci nake na buɗe idanu ina kallon shi yayin da ya sakar mani ta tausa murmushi yana fudin ki tashi ki sallah ga kin gaji ne shi yasa ban tashe ki ba da asuba ba na kawar da kai, na gefe guda na saki hamma ban yi tunanin rufe bakin ba sai gani na yi saurin rufe mani baki da tafin hannu na watsa mishi harara kera borin kunya na ce me haka ni ban san in rufe baki ba ne kenan ya murmushi ya ce Allah ya baki hakuri Zainabata ban ce komai ba na miƙe na fita na wanko fuskata da hannaye da kafafuna domin har ga Allah in ma ina ganin asarar tsaya in yi cikakkiyar alwala ina dawowa na iske har ya shimfiɗa mini abin sallah haɗe da ajiye mini qur'anin gefe guda na ja siririn tsaki na sanya hijabi na na bubbuga sallata na koma na kwanta bisa prayer mat din ina tunanin dr mk shigowa yana faɗin har kin gama zainaba na ce e ya ce to tashi kalaci ya haɗa mani ti ya turo mani a gabana sannan ya ɗauko sauran kazar jiya ya turo mani tare da bread na kalli kayan na kalle shi a hankali na ce ina kwai ya dafa kai ya Allahu kin ga wallahi hankali na bai kai ga in samo maki ba a raina na ce tunda ba a saba ci ba ko na saki siririn tsaki sai na tuna ranar da muka je gidan Naja'atu muka iske kwai soyayye da Irish da naman kaza cikin bola ta zubar amma ni dan kwan ya gagara saumani mani takaici ya kama ni har ban san lokacin da hawaye suka ci gaba da biyu kuma tuna ba shi kam nan da nan ya rikice ya ci gaba da lallashi na sannan ya fita har da dan gudunsa mintuna kaɗan sai gashi ya dawo ɗauke da crate ɗin kwai da kuma soyayye a bakar leda ya iske ina ta latsar wayata a hankali na kalle shi sannan ya kurawa wayar ido yana faɗin ina kika samo wannan wayar zainaba kai tsaye na ce baffa ne ya bani shekaran jiya ya murmushi ina ta kito na ce ya karɓe ta ya ce ke kika ce canza miki zainaba na kalle shi na ce shi ya yi niyya ya gyaɗa kai lallai an rama na ji da ke ko da yake na san saboda hankalinki ya kwanta ya sa shi baki ita amma ta yi girma da yawa na ɓata rai ina faɗin second hand face ya siya man ita gurin isiya mai caji dubu sha ɗaya da ɗari biyar tun kafin ka dawo ya ce sai an ɗaura mana aure zai bani ya murmursa to an gode allah ya ƙara mashi lafiya da nisan kwana na ce amin damuwa ta mashi yawa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 yanzu kuma sai shirin mu na ƙarshe wato shirin na duniyar mu a yau. Duniyar mu a yau.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 ne da goyon bayan da ta samu daga jakadan kasar birtaniya duk da tofin allatsi ne da al'ummar kasar ke yi da shirin sakamakon irin mummunan matsalolin da hakan zai haifar a kasar da ni suwanti zan jagoranci ragamar shirin sai ku kasance tare da mu don jin abin da ya kunsa. a daidai lokacin da gwamnatin yemen da take biyayya ga kawancen rundunar mamayar kasashen saudiya da haɗaɗɗiyar daular larabawa ta yi ikirarin rage gibin kasafin kuɗi da ta amince da shi a farkon watan afrilun shekarar da ta gabata kuma a karan farko cikin shekaru takwas ta samu nasarar samun kuɗaɗen shiga da ya kai kuɗin yemen riyal tiriliyan uku da dubu biyu a rahoton da gwamnati ta fitar a hukumance bayan ta amince da wasu jerin matakan tsarin tattalin arziki da za su ƙara janyo matsaloli ga al'ummar yemen a yankuna daban-daban na ƙasar da hanzarta durƙushewar tattalin arziki da kuma koma baya a harkar kasuwancin cikin gidan ƙasar waɗannan matakai sun haɗa da ƙara farashin kuɗin fito da kashi hamsin cikin ɗari kuɗin ruwa da wutar lantarki da kuma farashin kayayyakin albarkatun man fetur da ake haƙowa a matatun mai na safar da ke lardin ma'arif da kashi ɗari biyu waɗannan matakai sun sun haifar da fushin al'ummar yemen kuma kamfanoni masu zaman kansu sun yi watsi da su wanda kungiyar masana'antu da 'yan kasuwa ta bayyana matakan a matsayin siyasa da za ta haifar da koma baya tare da shan alwashin shigar da karar gwamnatin firaminista ma'in abdulmalik gaban kotu domin tilasta masa yin watsi da waɗannan matakan ƙara kuɗaɗen fito a karo na biyu cikin ƙasa da shekaru biyu bayan ƙarin zuwa kashi 100 cikin 100 a tsakiyar shekara ta 2021 kuma hakan ya janyo matsalar raguwar kayayyakin kasuwanci da ake shigowa da su cikin kasar musamman sakamakon bullar annobar cutar corona duk da yawan koke-koke da nuna rashin amincewar al'umma da wannan bakar siyasa wace ta kara haifar da hauhawan farashin kayayyaki da ake samarwa a cikin gida da waɗanda ake shigo da su daga waje da kuma tsadar kuɗaɗen ayyuka da ake biyan leburori a jihohin kudu da gabashin ƙasar? wadda farashin ya tashi daga kashi goma zuwa ashirin cikin ɗari amma martanin da gwamnatin firaminista ma'in abdulmalik ta tamere shine rashin kula da koke-koken al'ummar ƙasar ta hanyar kin ja da baya daga shawarar da ta yanke da kuma wata hatsaniya da ta bullo da ita cewa ta ɗauke biyan kuɗaɗen haraji daga kan kayayyakin rayuwa na tushe inda majiyar ƙungiyar masu masana'antu da 'yan kasuwa ta lardin adin ta karyata da awarta gwamnati a gaban manema labarai tana mai jaddada cewa waɗannan matakai sun haifar da tashin farashin kayayyaki daban-daban a ƙasar kuma ba tare da gwamnati ta taka rawa ba wajen dakatar da matsalar tsadar kayayyaki a ƙasar ba da kuma sanya ido a kasuwannin ƙasar. hakanan majiyar kungiyar masu masana'antu da 'yan kasuwa ta zargi gwamnatin adin da bijirewa yarjejeniyar da aka cimma a baya tsakaninta da kungiyar kan rashin bullo da wani shirin karin kudaden haraji ko kuma karin kudaden fito ba tare da cimma yarjejeniya da kamfanoni masu zaman kansu ba amma gwamnatin ta lashe takwabin rusa yarjejeniyar tare da dakile ta da wasu matakai waɗanda ba a yi zurfin tunani da sanya hangen nesa wajen aiwatar da su ba sannan ba a yi la'akari da yanayin jin kai ga al'ummar kasar ba sakamakon haka a nata bangaren kungiyar masu masana'antu da 'yan kasuwa da ke birnin sana'a fadar mulkin kasar ta shirya gudanar da zanga-zanga a gaban ofishin majalisar ɗinkin duniya inda ta buƙaci tsoma bakin majalisar cikin hanzari da nufin ganin gwamnatin da take biyayya ga rundunar mamayar saudiya da haɗaɗɗe daular larabawa ta dakatar da waɗannan manufofi nata da za su ƙara wurga al'ummar yemen cikin masifar yunwa da kuncin rayuwa kamar yadda kungiyar ta yi gargadi a cikin wasu bayanai da ta fitar kan hatsarin da da ke tattare da matakan da gwamnatin da take biyayya ga rundunar kawancen kasashen saudiya da haɗaɗɗiyar daular larabawa ta ɗauka dangane da batun harkar kasuwanci da zuba hannun jari a kasuwannin ƙasar yemen tana mai faɗakar da ita cewa matakin nata zai ƙara wurga miliyoyin al'ummar yemen cikin mawuyacin hali ƙungiyar masu masana'antu da 'yan kasuwa ta birnin sana'a ta kuma yi kira ga majalisar ɗinkin duniya da ta shiga tsakani cikin gaggawa tare da matsawa gwamnatin abdulmalik lamba kan nisantar ɗaukar matakan kuntatawa kamfanoni masu zaman kansu duk da gajiyar da take ci a harkar kayayyaki kashi casa'in cikin ɗari da ake shigowa da su ta tashar jiragen ruwan adin da sauran tashoshin jiragen ruwa da suke ta bisa la'akari da adawa da matakin da gwamnati ta ɗauka wanda ƙungiyoyin fararen hula sama da 180 suka jaddada kin amincewarsu da shi kuma majalisar wucin gadi ta kudanci da take biyayya ga kasar haɗaɗɗiyar daular larabawa ta bayyana cewa matsayi ne mummuna da ke ɗauke da bala'i kan al'umma kamar yadda wani adadi na ministocin gwamnatin suka ki amincewa da shi amma kwatsam sai al'ummar yemen ta ji kasar birtaniya tana goyon bayan wannan bakar siyasa tare da jinjina mata kuma tana kira ga gwamnatin abdulmalik kan ta ci gaba da gudanar sanarwa a fagen tattalin arzikin kasar wanda jakadan birtaniya a yemen richard oppenheim ya dauka a matsayin manufa ce ta wa matsalolin hare-hare da ake kaiwa kan tashar jiragen ruwa da ake shigo da kayayyaki cikin kasar yemen daga gare su a wani faifan bidiyo da oppenheim ya yi ya bayyana murna da goyon baya ga matakin da gwamnatin adin ta ɗauka yana mai jaddada cewa waɗannan matakai suna matsayin wani muhimmin mataki ne da zai hana durƙushewar tattalin arzikin ƙasar kuma da sannu zai samar da ayyukan yi ga al'ummar yemen baya ga samar da mahimman ayyuka da kuma damar biyan albashin ma'aikatan gwamnatin ƙasar wannan matsayi na jakadan birtaniya ya fuskanci mayar da martani mai gauni rauni da kuma ƙara fusata jama'a a sassa daban-daban na yemen a cikin wata sanarwa da ma'aikatar harkokin wajen ƙasar ta yemen ta fitar tana kunshe da cewa matsayin ƙasar birtaniya na goyon bayan gwamnatin yemen mataki ne na goyon bayan ɓangare guda da yake matsayin ƙoƙarin wurga rayuwar al'ummar yemen cikin halin tsaka mai wuya kamar yadda sanarwar ta siffanta yanayin ƙasar birtaniya da cewa yana fayyace irin ƙiyayyar da ƙasar amurka take nunawa ne ga al'ummar kamar yemen da kuma burin ganin kasar ta ci gaba da wanzuwa cikin yakin basasa tare da kokarin kawo cikas ga duk wani shirin wanzar da zaman lafiya a kasar tana mai la'akari da maganganun jakadan birtaniya da cewa suna tabbatar da matsayin kasarsa ce ta burin ganin kasar yemen ta ci gaba da fuskantar matsalar tattalin arziki ciki har da manufofin aiwatar da bakar siyasar killace kasar da wurga al'umma cikin masifar yunwa da kara bullar matsalar hawan farashin kayayyaki ta hanyar ƙara kuɗaɗen fitan kayayyakin buƙatu na yau da kullum da kuma sanya ƙarin haraji kan kayayyakin sayarwa wanda zai ƙara wurga ɗan ƙasar yemen cikin wahala da kuncin rayuwa wannan mataki na gwamnatin yemen da ke adin da kuma kalaman jakadan birtaniya suna zuwa ne a daidai lokacin da wani rahoto da majalisar ɗinkin duniya ta fitar a ranar asabar ɗin da ta gabata inda ke tabbatar da ƙarin bullar matsalolin taɓarɓarewar tattalin arziki a ƙasar Yemen rahoton da ofishin kula da ayyukan jin kai a kasar yemen ya fitar ya yi nuni da cewa al'ummar kasar tana fama da matsalar tattalin arziki tana mai la'akari da yanayin yakin da ake yi a fagen tattalin arzikinta kamar yadda rahoton ya yi nuni da cewa a daidai lokacin da farashin kayan abinci ya yi tashin gwabron zabi a shiyar arewacin kasar saboda takunkumin da aka sanya wa tashar jiragen ruwan yankin akan ya sanya tashin farashin kudaden kasashen waje tare da ƙara ƙara durkushewar kimar kudaden cikin gida a kudancin ƙasar da kimanin kashi 22 cikin 100 a wata sabuwa kuma kamfanin dillancin labaran igna ya habarto cewa dan adawar saudiya mushtahid a shafin sanatotar ya wallafa cewa rahotanni sun tabbatar da cewa sultan ali al'arada gwamnan lardin ma'arif ya samu makudan kudade a yakin yemen da saudiya ke jagoranta a ƙasar da suka kai dalar amurka biliyan shida da kudaden da za su isa wajen biyan albashin ma'aikatan gwamnatin kasar na tsawon shekaru kusan hudu yayin da mutane suke mutuwa saboda bullar masifar yunwa a kasar ta yemen yana mai fayyace cewar waɗannan su ne shugabannin kasar yemen da duniya take ɗaukan su a matsayin shugabanni halittattu da aka amince da su sakamakon suna goyon bayan rundunar mamayar saudiya da na haɗaɗɗiyar daular larabawa masu saurare ganin lokacin da aka ɗiba wa shirin namu ya karatu a nan ne za mu jalin zamunsa sai kuma a gamo na gaba inda za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin na daban ku huta lafiya. To don an nema kawo ƙarshen abin da za mu gabatar muku amma da yake masu 'yan dakikoki ga takaitattun labarai. ana tunawa da ranar da wanda ya asasa juyin halin musulunci na iran marigayi imam khomeini da allah tabbata gare shi ya dawo daga zaman gudun hijira bayan gushewar shekaru sha hudu imam khomeini wanda ya asasa jamhuriyar musulunci ta iran ya dawo kasar ne dai a rana irin wannan ta farkon watan fabrairu na shekara miladiya ta da da saba'in tara, inda miliyon al'ummar kasar suka tarbe shi dawar imamu khomeini yarda allah tabbata a gare shi daga gudun hijira a kasashen iraki turkiya da kuma faransa ya zama wani zango mai matukar muhimmanci na kaiwa ga cimma nasarar juyin juhadin musulunci a ranar 11 ga watan fabrairu na shekara ta 1979 a kowace shekara a nan iran da ya ana fara bukukuwan zagayowar cin nasarar juyin musulunci daga farkon watan fabrairu da imamu khomeini da allah tabbata a gare shi ya dawo har tsawon kwanaki goma a jere da aka bai wa sunan kwanakin hudawar alfijir iran ta bayyana cewa haramtacciyar kasar isra'ila tana tattare da abubuwan da za su rusa ta daga cikinta kakakin ma'aikata harkokin wajen iran dr nasir kana'ani ya wallafa a shafinsa na twitter cewa barnar da 'yan sahayoniya suke yi wa kawancen gwagwarmaya ba zai tsiratar da su daga rushewa ba domin ɗabi'ar rushewa tana tattare da su dr hana'ani ya yi ishara da yadda haramtacciyar ƙasar isra'ila take fama da matsaloli na cikin gida masu tsanani sannan da gwagwarmayar al'ummar gaza da wasu filayen daga guda uku na 'yan gwagwarmaya a yankin yammacin kogin jordan dr kana'an ya karkare da cewa zubin tsarin na sahayoniyanci yana tattare da abubuwa da za su kai shi ga rushewa da kansa a can kasar somaliya an bude taro na shugabannin kasashen makwabta domin tattauna yadda za a murkushe al-shabab shugaban kasar somaliya sheikh muhammad ne yake karbar bakuncin taron kasashen yankin a birnin magadishu inda ake tattauna hanyoyin da za a bi domin a murkushe ƙungiyar 'yan ta'adda ta al-shabab daga cikin mahalarta taron da akwai shugabannin kasashen kenya jiboti da kuma habasha shugabannin kasashen hudu za su kuma tattauna da za su kai wa kungiyar ta shabab mai alaka da alka'ida harin haɗin gwiwa da zumar murkushe ta to kuna tare da radio ci hausa da ke karkashin hausa tv daga nan tehran an yi gangamin yin kira ga birtaniya da ta daina sayarwa da saudiya makamai ƙungiyoyin fararen hula da masu fada da yaƙe-yaƙe sun yi gangami a bakin kotun koli ta birnin london suna masu yin kira ga birtaniya ta daina sayarwa da saudiyar makamai masu zanga-zangar a birnin london sun kuma daga kwalaye masu dauke da takin yin kira ga kotun kolin kasar da ta yanke hukuncin hana gwamnatin birtaniya ci gaba da sayar da saudiya makamai a halin yanzu dai kotun kolin kasar ta birtaniya tana yin nazari ne akan yiwuwar ci gaba da sayarwa da saudiyar makamai ko kuma a'a. za kuma ɗauki mako guda dai kafin kotun ta yanke hukunci na ƙarshe an zargi gwamnatin ta birtaniya da sayarwar saudiya makaman take amfani da su a ƙasar yaman da yake cin rayukan fararen hula an naɗa mace a matsayin firaministan ƙasar equatorial guinea ta farko shugaban ƙasar ta equatorial guinea teodoro obiang ba sosgo shine ya sanar da naɗin manuel roca bote a matsayin firaministar ƙasar ta farko mace gabanin naɗin nata madam bote ta riƙe mukamin ministan ilimi mai zurfi na ƙasa da kuma ministan wasanni tun daga shekara ta 2020 a ilayu ta taɓa zama mataimakiyar shugaban tsangayar adabi ta jami'ar ƙasar national university of equatorial guinea To duka duka iya abin da ya so nan ganin lokaci na hararan mu makafin nan a madadin ba Adam da ya kan tuma labaran duniya ni da na kasance da ku a cikin shirin nake cewa ku zama lafiya. Za a iya ci gaba biyan shirye-shiryen mu a shafin na gizo to www.tv1.ng a huta lafiya.